Gwamnatin jihar Nasarawa ta ce ta kammala biyan albashin ma'aikatan jihar in ban da watanni biyu da ma'aikatan suka gudanar suna yajin aiki a bara. A taron manema labarai don fayyace yadda gwamnatin jihar ta Nasarawa ta kashe kudin Pari Club da ta samu. Kwamishinan kudin jihar Nasarawa Mr. Dominic Bako ya ce jihar ta Nasarawa ta samu naira biliyan takwas da hudu ne. Kwamishinan ya kara da cewa a cikin wannan kudin kashi sittin da hudu mallakar gwamnatin jiha ne. yayin da kashi 36 an keɓe ne wa ƙananan hukumomi. A cewar kwamishinan na jihar Nasarawa tun farko shugaban ƙasa Muhammadu Buhari ya ba da umarni wa gwamnoni da su ware kashi hamsin na kuɗin don biyan albashi da fansho yayin da sauran kashi hamsin su gudanar da ayyukan inganta rayuwar al'umma da su. We are not actually on What is actually outstanding is that of July, August when the workers were actually on strike. ya ce a gaskiya ma'aikatan jihar ba sa bin su bashi sai dai na watannin yuli da agusta lokacin da ma'aikatan suka yi yajin aiki ya ce waɗanda ma suka zo aiki a lokacin an riga an biya su haƙoƙinsu ya ƙara da cewa waɗanda ma ba su je aikin ba a wancan lokacin gwamnan jihar bisa tausayi ya yi alkawarin biyan su a duk lokacin da al'amura suka daidaita to sai dai shugaban ƙungiyar kwadagon jihar nasarawa abdullahi adeka ya ce a iya sanin su gwamnati ta biya su cikakken albashinsu na watan disamban bara ne amma suna da sauran ragowar albashin wasu watanni da gwamnatin bata karkare ba. A yanzu eh, tun da ya biya 100% a state ana da arias na shortfall na september october november yanzu shortfall na mu green a agreement namu na wannan strike action da minista ya apprehend mu agree yanzu za su biya shortfall this month tin wannan kudin da ya zo na paris club so that a samu ba damuwan arias a state shi ko shugaban haɗaɗɗiyar kungiyar da ke shiga tsakanin ma'aikata da gwamnatin jihar ta nasarawa comrade sule usman ya mun bayani ne kan matsayar albashin kananan hukumomin jihar ƙananan hukumomi suna bi wajen wata tara ne a dama ana basu su wani wata akwai wasu local government 50 akwai wasu 60 akwai wasu 70 so akwai shortfalls na na haka dai na karana hukumomi ya kai wajen wata tara to amma kuna ganin kamar adadin kudin paris club da aka bayar bai isa a gama biyan waɗannan basu sukan ba tunda ya kamata kuna da bayani nawa aka eh, bayar beza bayani da gona yayi nan mun san ba zai biya duka ba amma zai iya biya ko wata kamar na state zai iya biya ko wata biyu biyu aka da rabi ma mu ma'aikatan nasarawa da mu da gwamnati mun fomi kwamiti duk wani damuwa ma'aikata za mu yi shi a zaman kwamiti nan so muna na muna bi wannan a samu mu da gwamnati a biya da nan kuda da lami lafiya. To sai dai kwamishinan ƙananan hukumomi da masarautun gargajiyan jihar Nasarawa Tijjani Aliyu Ahmad ya ce. A mu ba abin wata sai dai ka ce abin da muke biya bai kai kiman abin da ya kamata a biya su ba. To me yasa baya kaiwa kuɗin da ya kamata a biya su? Eh kamar da kowa ya sani abin da ke shigowa wanda za a yi amfani da shi ta wajen biyan albashi na ma'aikata da kuma yin ayyuka masu mahimmanci a ƙauyuka ko a karkaru ya riga ya faɗi kuma tun da arzikinmu ya taɓarɓare to wajibi ne kowane ɓangare na rayuwa zai shafe ta wannan kuɗi ta paris club mu ƙananan hukumar an bata biliyan uku a cikin biliyan uku nan fadan shugaban ƙasa sun yi roƙo ga gwamnatocin jihohi akan cewa suna roƙon gwamnati cewa rabi daga cikin wannan kuɗi a tabbatar da cewa ya amfani da shi wajen biyan albashi sannan kuma rabi kuma a yi ayyuka na yau da kullum wato na ce na raya ƙasa rabin biliyan uku shine biliyan ɗaya da dubu ɗari biyar wannan shine muka keɓe ta wajen biyan albashin ma'aikatanmu na ƙananan hukumi sannan biliyan ɗaya da miliyan ɗari biyar kuma an keɓe ta wajen yin ayyuka ƙanana wanda insha Allahu nan ba nan da sati daya na gayyatan ku ku zaga ƙauyuka ƙauyuka na wannan jiha za ku ga yadda ake fatali da gadoji da kwalbatoci wanda suka suka lalace za mu yi yadda talaka wanda ke ƙasa can zai ji ɗuriyan wannan kuɗi. To amma ina matsayin su ma albashin ma'aikatan nan. A wajen da zama baki jaje mun biya su kashi ɗari bisa ɗari ba saboda ta samu ne Amma in babu ba a za ka iya. amma daga yanzu dai za ku dinga biyan su cikakken albashin su ko dai har yanzu ana samun a yanzu zaran kudin paris ya kare kuma ai ba wani magana kuma sai mu koma gidan jaye kwamishinan kananan hukumomi da masarautun gargajiyan jihar nasarawa tijjani aliyu ahmad kenan a bangaren 'yan fansho kuwa shugaban 'yan fanshon a jihar ta nasarawa alhaji umaru adoga ya ce suna kan tattaunawa da gwamnatin jihar don haka ba zai ce komai kan batun ba zainab babaji muryar amurka daga lafiya jihar nasarawan najeriya